yanzu ga shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai Yau dai shirin rayuwa ta ya kalli batun yadda a irin wannan lokaci na azumi mutane da dama sukan yi zari wajen dafa abincin buɗe baki duk kuwa da sun san ba za su iya cinyewa ba a ƙarshe kuma sai ya zama almabazzaranci. domin kuwa yawanci ana cikin halin ni ne kawai magidanta na karfin hali ne wajen samar da abincin irin wannan lamari dai ya fi faruwa ne ga masu hali ko da yake wasu daga cikin masu karamin karfin ma sun ara sun yafa tunda su maransu na son abubuwa da dama wannan dalili kan sanyawa a shirya kayan abincin da ya wuce bukata inda za a shirya kayan abinci kala-kala a lokacin buɗe baki amma fa daga ƙarshe su ƙare a shara domin ba kowa ke da tunanin baiwa mai bukata ba dangane da yasa batun mun gayyato malama falmata talla gambo da ta kasance tana sarrafa abinci kala-kala lokacin buɗe baki da kuma malamin addinin islama awwal sheikh maniru amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki abida sha'ibu baraza rayuwata Tanadar abin da ya fice bukata a lokacin buɗe baki abu ne da ke faruwa kusan a kowane gida sai dai yadda yake huce kima a wannan lokaci na tsadar rayuwa yana ɗaga hankalin magidanta kamar yadda Ibrahim wani magidanci ya shaida mana. A wannan wata mai alfarma ya kamata a ce da ita matan da mijin ya ta diba yanayin halin kuma da yanayin rayuwar da ta ake ciki. Tunda yanzu muna cikin wani yanayi ne wanda akwai karamcin wadata kuma ga tsadar abinci kenan dan me za a zo mu yi ragowar abinci kuma alhali makwabtan mu suna kwance wani hali wanda ba mu sani ba ko a bangaren mai karamin karfi ana ganin yawaitar kayan bude baki wanda wani lokaci ma ba a iya cinyewa kan hakan zuwai bashir ta yi kira ga mata in mijinki ya kawo kin ga yawa ki adana shi kenan gobe sai ki dako ki da shi to kina wulakanta kaka mutum zai je huda kuɗin shaida ko a biyaka to amma mutane bisa gani sai kika ana ta wulakanta abinci ana zuba shi a shara to mun fisa shi ne muke jan kan hankalin mata aka ci a koshi abin da aka yi saura a bada shi sadaka wani makwacin naka bai ci ba wanda ga ruwan wani da kunu ya kare duk da matsin rayuwar da ake ciki magidanta da yawa na kokarin wadata iyali daidai gwargwado ga abin da wani magidanci mai suna gamba ke cewa alhamdulillah kuma yana tafiya daidai za mu dan kimanta iya abin da za a iya ci a rannan kin za a iya dan program in sha tsara shi inda ba a yi ba ba inda wani ya zo zai bukata ya samu ya samu daidai gwargwado saboda Allah ita rayuwa ta riga ta yi tsada kenan komi dan dirta ake albazaranci yan wannan sai dai ko kaka magidanta suka so wadata iyali da kayan bukata wasu matan na almubazaranci da dan abin da aka samu abin da malama ma rike cewa suna yi wa kansu mugunta ne. Gaskiya mu mata muna da wani abu sai mu dafa abincin da ya hi karhin gidanmu ka dafa shi kai baka ci ba baka ba ba uwayen mijinka ba kai ba gidanku ka ba uwalka gidanku da karamin karhi wannan ko bakin ciki ne ba na mijinka ba kake bakin ciki. Da yawan magidanta na yin karfin hali ne domin wadata iyalai a watan Ramadana. RFI. Madalla an gaida Abida Baraza da wannan rahoto. da haka za mu je ga tattaunawa ta da falmata da lagambo da ta kasance tana sarrafa abinci kala-kala a lokacin buɗe baki. Duk abin da ka gani gani kake za ka iya ci da rana duk abin da ka gani sai ka kawo ka ajiye shi ko ka siyo wannan abin ka ajiye ka siyo wancan ka ajiye gani kake da ka sha ruwa duka wannan abin za ka iya cinye su kuma in ka sha ruwa ka ga wannan abin duk sun maka yawa ka bar su anan wannan har ya lalace da sai a zuba a shara wannan kuma ya ka samu ka ba almajiri wasu bisu ma ba almajiran kawai ana ajiye da shi za a ga ko an jima za a iya cin su kuma ya zama na ba a ci su ba ya lalace a zuba a shara To akan ga irin wannan abun a wasu lokutan kamar almabazzaranci. Sosai ma akwai almabazzaranci wannan kuncin rayuwa da muke ciki dan da na kowa da kowa ne. In ma'aikaci ne ma yanzu wata in ya mutu kafin a ci ya samu albashin shi kenan kawai sai an ja lokaci. To kenan ya zama na a ce mutane su daidaita abubuwan da suke yi dan kaga duk abubuwa an ka an jike maka su a gida kenan ka daidaita abin da kake bai kamata ba a ce dan kaga komi da komi ka ce kawai ka yi da abubuwan da ka gani za ka yi su wanga su kenan mu daidaita abin da muke in abinci kala hudu mutum yake ko biyar kenan ya samu ya kala biyu ko kala uku kenan ya daidaita tun da biyar kake in kai kala biyu ko uku ka daidaita abin da kake in ya so gobe sai ka ɗora akan inda ka tsaya to malama ba ki ganin kamar irin kwaɗayi ne na mai azumi eh haka nan ne dan azumi duk abin da ya gani gani yake zai iya ci amma in ka diba rayuwar da muke ciki yanzu ya kamata mu dinga daidaitawa in ka ga kawai duk abin da ka ce zaka iya ci kuma an zo da marice baka ci so kenan an yi asaran kuma wani bai ma iya dauka ya ba almajiri anan inda ka kwanta ka gaji ka yi menene zuwa gobe wani abin ya lalace kenan ya kamata a ce mu mata mu rika daidaita mu rika jin tausayin mazajen mu tunda wannan wahalar da suke suna samun abincin nan wata mace bata ma san yanda ake nemo abin amma wasu sun sani suna dan diretawa kenan sauran mutane jan hankalin da nake mana tun da yanzu akwai kaji wani pom de terre wani da sauransu duka dai sai an siyo su a waje to kenan yanzu a ce a lokaci guda za ka zo kai abubuwan nan masu tsada ne kuma gashi nan kayi su gaba kiɗe ba a zamna aka ci su kenan an yi asara Zafa. kyala shinkafa Waƙar shinkafa kenan daga bakin mawaƙi Hayatu La'a daga tarayyar Najeriya da fatan masu sauraro kun nishaɗantu. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da malamin addinin Islama Imam Awwal Sheikh Maniru. To alhamdulillahi shi dai haraka ta buɗe baki ba a san almubazzaranci Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tubazziru tabziran kar ku yi almubazzaranci ma'ana banna da yawa ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin su masu almubazzaranci sun zamanto yan uwan shaidan ne saboda haka ita rayuwa ta musulunci tsari gare ta wurin shan ruwan nan ya kamata a yi a caccabta a yi daidai karhin mai gida ka a zo a kashe kuɗi da yawa kuma a dinga barin shi yana ɓacewa duk da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan wata wata ne na ya tana yiwa in an yi saura za a ba mabarata amma in ba haka ba gurin da za a bari ya lalace to manzo Allah ya hana mu almubazzaranci bisa komi shi yasa manzo Allah in zai arwallama ya hana a yi almubazzaranci da ruwa ya ce ka a zubda ruwa da yawa a gurin arwalla shi da muddu da yake yin arwalla shi mai azumi duk irin abin da ya gani yakan ji yana sanya ci wanda hakan yakan kan shi da yin haɗama har ya sayi abin da ba zai iya cinyewa ba. Eh wani al'ada ce ta mutum idan yana jin yunwa zai ga zai iya cin abubuwa da yawa sai an zo an sha ruwa sai a ga abin ba haka ba ne gashi nan duk abin da aka gyara nan an bar shi wani zai kwana ma ya lalace ya yi tsami to ai shine almubazzarancin da ba a so abin da ake so ga mai azumi ya gayyato wanda za su cinye abin da aka yi duka gaba daya kowa ya sa bakin shi dan lokacin da muhajirin suka zo madina wurin ansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu abincin mutum biyu ya ishi mutum uku na mutum uku kuma ya ishi mutum hudu kenan a dinga daidaitawa in an yi abincin nan da yawa a bada gida-gida kamar yadda manzo Allah ya ce shaharul muwasati wata ne na keniya, kenan ka a bar shi ya lalace kuma in babu wanda za a kai ma to ka a yi shi da yawan nan don shi azumi ana son a zamna da yunwa yunwa ba su a yi ta ƙoshi da yawa dan a rayuwar mu duka ta musulunci ƙoshi haramun ne manzan Allah ya ce al'aklu fawqa shaba'i haramun eh, ci bayan an ƙoshi haramun ne malamin addinin islama kenan imam awwal sheikh maniru tambaya gare ku masu saurare waɗanne hanyoyi kuke bi wajen magance dafa abincin da ya wuce kima wacce shawara kuke da ita da masu yin hakan sai mun ji ku kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili da haka shirin rayuwata na wannan rana zai ɗiga aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international arafai musamman abokiyar aiki abida da sha'ibu baraza aisha shehu kabar da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi.